نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد yau za mu tashi darasi na talatin da uku kenan ko? da uku ne ko da biyu? talatin da uku a cikin iziya a yau biyu kenan ko ga watan da saniya biyu ga watan da saniya na'am dubu ta dubu da hudu talatin da ta hijira wanda ta daidai da sha shida ga watan biyar na shekara ta dubu biyu da goma ta miladiya mun karanta musta'abban sallah a darasi na talatin da biyu kuma farawa muka yi mun ce mustahabban sallah talatin da yan kai ne a darasi da ya wuce mun yi muraja'a da tambayoyi kuma yanzu insha Allah za mu dora akan wancan darasin namu na talatin da biyu na mustahabban sallah inda malam ya tashi da cewa wa aminu sirra yana daga cikin mustahabban sallah at-ta'aminu yin ta'amini sirran a asirce ma'anar ta'amin shine cewa amin daga ammana yu'amminu ta'minan ammana ya ce amin yu'amminu yana cewa amin ta'minan cewa amin to cewa amin a cikin sallah shi ma mustahabbi ne sirran halin kasancewar wannan amin din ta zamanto sirran a ɓoye ba a bayyana ba a ɓoye ba a bayyana ba wannan shine abin da imamu malik ya tafi a kai saboda cewar shi ta amini addu'a ce cewa amin ma'anar amin duk da yake mal a bayanin zai zo nan gaba akan shi yanda shi muallif rahmatullahi alaihi zai ambata marubucin wannan littafi Allah ya gafarta masa za mu bayanin ma'anar ta amma ita addu'a ce aka abin da yasa imam malik ya tafi akan boye ta kenan saboda shi asali wajen addu'a a yi ta a boye ba a bayyana ba saboda haka yace yin ta amin sirran a boye ake yi wa huwa qawlu amin shine fadin amin ba'da al min al-fatiha bayan gamawa daga karatun fatiha bil maddi ma'a takhfif bil da yin madda a harafin farko ma'a tare da rashin yin shadda wato al mad shine kace amin akallan sa harakatani haraka biyu amin ko kuma ka yi shi da haraka guda hudu ko ka yi shi da haraka guda shida amin ko kuma amin dukkansu ma'a takhfif wato kada yi shadda akan harafin mim ɗin kada ka ce amin domin ka ce amin ka mai da shi daga amma ya ummu fa huwa amun fa huwa wato mai nufan wani waje amin albayt alharam amin albayt alharam masu nufin zuwa masallaci ne alfama in ka ce amin kaga larabci yanda yake bambanci in ka ce amin kana cewa addu'a ce in ko ce amin kana faɗan sifar mutane ne masu nufin masu wani nufi to kai kuma mu abin da aka ce mu yi anan wajen addu'a ne ba mu ambaci waɗansu mutane ko mu faɗi sifar su ba saboda haka yace ma'a bil maddi ma'a tahfif kada ce amin <clears throat> wannan shine al-lughal mashhura akwai waɗansu lugat din shine ce amin an ruwaito za ka iya cewa amin ba tare da madda ba ba tare da kuma a tashdid din ba amma dai allugar da ta fi shahara shine amin ismullahi ta'ala shi a wajen malam marubuci wannan tafi Allah ya gafarta masa yace amin sunan Allah ne wa nunuhu madmumatun ala nida nun din zamma aka yi mata kan kira kamar yadda za ka ce kamar yadda za ka ce Allah kana nufin ya Allah da Allahu da wannan zammar ta sai ce wannan zammar ta aminu wato aminu ne wannan zammar ta kira ce wato kamar kana cewa ya amin wa taqdir ya amin wato amin sunan Allah ne wannan abu hatta mai sharhin yayi masa inkari yayi mamalan inkari mai sharhin izzi yayi masa inkari cewa wannan lam yathbut naqluhu babu dalili da yazo babu riwaya da ta zo akan cewa amin tana daga cikin sunaye tana daga cikin sunayen Allah shi sunan Allah ta'ala ba a tabbatar ma da Allah suna sai idan ya zo karara a cikin alqur'ani ko a cikin sahihiyar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a cikin injila ko a taura ko zabura kaje kaga wani suna ake sunan Allah ne in bai zo a cikin alqur'ani ba bai zo a cikin sahihiyar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai halatta ka ambaci Allah da wannan suna ba tunda Allah ya ce wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i ku bar waɗanda suke yin ilhadi a cikin sunayen Allah ilhadi yana daga cikin ilhadi a cikin sunayen Allah ka kira Allah da sunan da bai kira kansa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ambace shi da wannan suna ba an fahimta wannan baya nufin kamar wata wani zai ce to God fa eh? God da turanci mm. god wannan babu laifi in ka kira Allah da god domin ba wai ka ba shi wani suna ba ne shine ainihin zatin Allah ɗin na hakikanin ko ka ce ubangiji da hausa babu laifi don ka ce ma Allah ubangiji da cewar shine mahalicci ɗin mm. amma sunayensa da ake ambatansa da su waɗanda za a ambace shi wanda suke nuna sifa daga cikin sifofinsa dole sai abin da ya tabbata a cikin alkur'ani da sahihiyar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ma'anar amin ba suna bane daga cikin sunayen Allah kamar yadda malam ya ambata anan ma'anarsa ismu fi'il ne sunan aiki ne ma'anarsa istajib ka amsa mana amin ai istajib amsa mana wato ka amsa addu'an mu kamar yadda zaka ce ne sah sah ma'anar sah ishru uskut eh kamar ka ce hayya halan yalla a tashi ayi abu wannan kalmomi ne da suka zo a cikin larabci waɗanda suke nufin umarni suke nufin wato suke da ma'anar umarni don haka in kace istajib kana kana roƙon Allah ne ya amsa saboda haka ma'anar amin istajib ka amsa mana dalili saboda ka gama karatun fatiha wadda ta kunshi addu'a kuma dama Allah madaukakin sarki ya ce rabin fatiha na bawa ne ya ce wali abdi ma sa'al bawa na yana da abin da ya roƙa daga gare ni saboda haka in ka gama roƙon sai ka ce amin ai Allah ka amsa to yin amin ɗin a faɗin amin amin wannan sunna mustahabbi ne daga cikin mustahabban sallah dalilin cewa mustahabbi ne shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abi Huraira idan ammana al-imamu fa aminu idan liman yayi ya yace amin fa aminu kuma ku ce amin faman wafaqa ta'minuhu ta'min malaika ghufira lahu ma taqaddama min zambi wanda amin insa cewar sa amin sai muwafaqa da cewar mala'iku amin to za a yafe masa zunubansa a wata riwayar hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ammana al-imam fa aminu فإن وإن الملائكة وإن الملائكة تؤمن وإن الإمام يؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال حديث كسم مع السكينة حديث كسم مع السكينة شور lafazin hadisin bari karanta lafazin hadisin kamar yadda ya zo a cikin a cikin muwatta نعم النبي صلى الله عليه وسلم يشي إذا أم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه إذا لمن يشي ولا الضالين كشي آمين fa innal mala'ikata taqulu amin domin mala'iku suna cewa amin idan liman ya ce wala bali wa innal imama yaqulu amin liman ma yana cewa amin faman wafaqa ta'minuhu ta'min al mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda amin din sa kai muwafaqa da amin din mala'iku to za a yafe masa zunubansa saboda haka yayin da aka ce wala balin suwaye masu a cikin wannan hadisin ya nuna mana mutane nawa ne suke yin amin na farko liman in yace wala balin zai ce amin wa innal mala'ika taqulu amin mala'iku su ne na biyu to sai kuma ku kuma ku ce amin ku to na uku idan wanda diyayin da yake faɗa ya dace da mala'iku su ma lokacin suke faɗa wato bai kamo tasha ba ya manta an gama amin shi bai faɗa ba saboda ya ta tunani dan sai da bayan an fara karatu sura ya tuno bai ce amin ba sannan ya faɗa kaga mala'iku sun riga shi faɗa bai samu wannan muwafaqar ba saboda haka a lokacin jinsin mutane guda uku ake so su ce amin jinsin halittu guda uku liman da mala'iku da ma'mun to idan na mutum ya dace da na idan mutum ya dace da mala'iku wajen cewa amin za a yafi masa abin da ya gabata ya gabata na zunubansa to wannan a shine dalilin nuna cewa mustahabbi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci aladin da ke ciki domin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci ladan da ke cikin aikata shi yana daga cikin alam yana daga cikin abinda ake gane cewa aiki mustahabbi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya abu kaza yana da lada kaza an fahimta to <clears throat> yace wala yu'minu al-ma'mumu khalfa al-imami fil jahriyya illa idza sami'a qira'atahu al-ma'mum wanda yake sallah a bayan liman baya cewa amin a bayan liman a sallar da liman yake bayyana karatu illa idza sami'a qira'atahu sai dai idan ya ji karatunsa wato idan mutum yana sallah a bayan liman da sallar da liman yake bayyana karatu mun ce mamu ba zai bayyana karatu ba inda liman yake bayyana karatu to amma idan ya zama to baya jin karatun nasa fa kaga ba zai ji wala dalil din ba shi ko an ce idan ka ji idan ne ya ce wala dalin sai ka ce amin to kai yayin da ya zama in ba baka ji wala dalin ba fa yace ba za ka ce amin ba ba za ka yi ta amin ba to amma kamar yadda muka ambata a cikin wancan ka a cikin wanda daga cikin cikan mun ce yayin da mutum yake sallah a bayan liman sallar da ne yake bayyana karatu shi kuma yana nesa yadda ba zai ji karatu ba me muka ce ya kamata ya yi shi sai ya karatu da kansa domin saboda maimakon ya zauna baya karatu baya sauraro gare ya karatu da kansa tunda baya ji gare ya shagaltar da gaɓoɓin jikinsa da ambaton Allah maimakon ya zamanto cewar shi ba karatu yake ba shi ba sauraro yake ba tunda baya jin karatu to idan baya jin karatun zai yi karatunsa na fata to idan mutum shi shi kadai ne yake idan mutum yana yana karatun fatiha idan liman idan mutum yana sallah a bayan liman inda yake bayyana karatu kaga nan zai ji karatun liman zai ji lokacin da ya kai daidai wala balin zai ji lokacin da liman zai ce amin saboda haka wannan babu iskali ga almamu to idan idan liman yana asirta karatu fa idan mutum idan liman a asirce yake yin karatun to nan ma mutum zai karanta fatiha idan ya gama karatun fatiha zai ce amin ko ba zai ce amin ba shine asali zai ce amin saboda asali annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito yana cewa amin abin da ya tabbata ga liman shi zai tabbata ga alfaz to kuma ya ce mamun shi ma ya yi idan ya ji to idan bai ji ba sai ya koma hukuncin sa hukuncin mai sallah shi kadai ne yanda zai yi karatu a asirce in ya karatu a asirce in ya zo daidai inda ake cewa wala balin shi ma sai ya ce amin saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa amin a cikin sallah ku sai mu dawo batun ita amin din nan a asirce za a yi ta ko a bayyane kamar yadda muka ce a yadda malam ya ambata a asirce za a yi haka imam malik ya tafi akai a kuma malaman mazhaban malikiya sukan kafa hujja da cewa wannan amalu ahlil madina ne haka mutanen malamai suke yi a madina amma wannan idan ma haka amal yake to wato akan wannan matsala akwai saɓani tsakanin malamai asirta amin shine matabar malik kamar yadda kuka ji kuma shine ma matabar imam abu hanifa a asirta a yi ta a asirci kar a bayyana dalilin su shine cewa addu'a ce addu'a ko a boye ake yin ta kuma ƙari ma waɗansu daga cikin malaman matabar malikiya suka ce haka haka malamai suke a madina waɗansu malamai kuma suka tafi akan cewa amin bayyana ta ake yi wannan shine matabar imam shafi'i da kuma matabar imam ahmad ibn hanbal bayyana amin ake yi dalilinsu suka ce ya tabbata a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to za ku in abiya aka ce ya tabbata a cikin sunna shikenan an yi raba gardama da ni akwai hadisai da dama daga ciki akwai hadisin wa'il ibn hujr cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya ce wala dhalin yana cewa amin yarfa'u biha sautahu yana cewa amin ya ɗaukaka muryarsa ya ɗaukaka muryarsa da cewa amin din abu huraira kuma ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wala yana cewa amin hatta yasma'u man kana fi saff al-awwal hatta wanda yake a sahun farko ya ji bal akwai hadisin ummul husayn ɗaya daga cikin mata sahabbai wanda ta ce ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta amin ya karanta wala dhalli sai ya ce amin hatta sami'a hatta sami'tuhu wa ana fi saffin nisa' hannaji alhali ni kuma ina cikin sahun mata mata kwa ina suke zama a sahun karshe a can baya wanda ya nuna cewa kenan ɗaukaka muryar ma da amin ɗin ba kawai 'yan sahun farko ne suke ji ba bal hatta mata a sahun karshe suna ji kuma sun babu lasifika a lokacin to duk waɗannan hadisai sun nuna kan cewar ana cewa amin ana ɗaukaka murya da amin bal abu huraira a cikin hadisinsa a cikin riwayar hadisin sa da yake in saffal awwal su ma suna ji hatta yakunu lil masjid hatta inna lil masjid la rajja har ya zaman to ka ji wani gurnani a cikin masallacin yanda kowa yake cewa amin domin ana haduwa ne gabaki daya yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai su ma sahabbai lokacin su ma suke cewa tunda dama cewa akai idza qala imamu wala dhalin faqulu amin fa innal malaikata taqulu amin wa innal imama yaqulu amin kaga kenan duk tare ake faɗa da liman da mala'iku da mamu duk lokaci ɗaya za a faɗa to wannan faɗin shine za a ji hatta masallacin yana gurnani saboda ɗaukaka murya da ake yi da cewa amin to haka wannan yana ɗaya daga cikin wuraren da a a abinda malamin iziya ya tafi akai wanda ya kuma shine matabar imam malik da'ifi ne yana da rauni abin da ya fi shi karfi shine abin da ya tabbata da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake shine matabar imamu shafi'i da imamu ahmad ibn hanbal cewa a ka murya da cewa amin a ka murya da cewa amin wannan kuma shine abin da aka rawaito daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin su hadda abdullahi ibn zubair wanda mutanen makka suka rawaito wannan sunnar cewa ibn zubair lokacin yana domin makka can ce headquarters lokacin yana sarkin musulmi idan idan aka karanta wala zalim sai ya ce amin masallacin duk sai ka ji yana yana gurna murya a duk masallacin baki daya da cewa amin a dan haka ma Abu Huraira yake ma mutane inkari yace kun bar wannan sunna wanda yana cewa Abu Huraira ya lura cewa mutane sun daina yi kenan yace kun bar wannan sunna ni kuna da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala zalim sai yace amin har wanda suke sawun farko su ji shi sai ka ji masallacin yana gurnani baki daya saboda haka wannan wannan shine abin da yake mafi shine abin da abin da muka abin da yake mafi rinjaye a cikin wannan mas'ala wallahu ta'ala a'lam sai dai kuma ba za ka ce wanda baya cewa din baka ce ya zama to wanda yake yi a tantance ce ya zama dan bid'a yayi bid'a tunda yayi ne bisa ijtihadi bisa dalili yayi ne bisa ishihadi sai dai kaulinsa marjuhi ne kaulinsa marjuhi ne ba shine ba mafi rinjaye ba wal qunutu fi subhi faqat daga cikin mustahabban sallah al qunutu yin qunuti fi subhi a sallar asuba faqat kadai ba'da al faragh min al qira'a bayan karewar qira'a karatu fi rak'ati thaniya a cikin raka'a ta biyu qabla ruku'i kafin ruku'u sirran a asirce saboda haka abubuwa nawa ya faɗa da farko al-qunutu fi subhi yin qunuti a cikin sallar asuba faqat banda wata daga cikin banda wata in ba sallah in ba sallar asuba ba mustaya daga cikin mustahabban sallah ayi unuti a cikin sallar asuba al asalin ma'anar qunut at biyayya to amma yana zuwa da ma'anar tana zuwa da ma'anar tsawaita tsayuwa a cikin sallah wa qumu lillahi qanitin an fassara shi da cewa wa qumu an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ayyu salati afdalu wata sallah ce tafi falala sai ce tulul qunut ma'ana ai tulul qiyam tsayuwa mai tsawo saboda haka daga cikin ma'anonin al-qunut addu'a wato al-qiyam yana daga cikin ma'anonin al-qunut addu'a yin addu'a sai daga cikin ma'anonin wanda yake a nan shine maksudi yin addu'a a cikin sallar asuba kadai banda sauran salloli wato ba a kunuti a sauran sallolin nan guda biyar duk da yake da yace a sallar asuba kadai yana nufin daga cikin sallolin nan guda biyar amma imamu malik ya tabbatar da yin kunuti a wuturi a wuturi na wacin watan ramadan yayin da ake sallar tarawih a kashi wato a kashin karshe na watan ramadan wato daga sha biyar zuwa karshen wata a haɗu musulmi su haɗu su rinka yin kunuti imam malik ya tabbatar da wannan kunutin to amma a nan wajen ya ce kunuti a cikin sallah asuba faqat na farko kenan a ina ake yin sa na biyu yace ba'da al-faragh min al min al-qira'ati fi ar-rak'ati ath-thaniya bayan an gama karatu a raka'a ta biyu na sallar asuba sannan abu na uku abu na uku a asirce abu na uku a asirce to wannan matsalar matsalar kunu ta daga cikin matsala da malamai suke sabani a cikin ta sabanin kuma da dadde ne wanda ina jin lokacin da muke karatun a lokacin da muke karatun sira na dan ambaci magana a kanta da abinda sabanin malamai asalin kunuti manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fara yin kunuti lokacin da kamar da muka karanta a cikin sira lokacin da ya tura sahabbai wajen su su saba'in mahaddata alqur'ani je su kira su kira su kirawo kabilar waɗansu kabilu daga cikin kabilun mutanen najid zuwa ga addinin musulunci kuma su sanar da su alqur'ani mutanen nan suka kashe su ga baki ɗayansu ga su dukkanin su mahaddata alqur'ani ne saboda haka su ne zababbun yan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sai wata daya yana yin addu'a a cikin sallah akan Allah ya wato Allah ya la'ance su su waɗannan ƙabilu yana ambaton su yana cewa Allahumma al'an ri'lan wa dhakwan wa usayya afatillah wa rasula Allahumma shdud wat'ataka ala mudar Allahumma ij'alha alaihim sinina ka sini Yusuf wato Allah ka la'anci kabilar Ri'il da Zakwan da Usayya wanda suka saba ma Allah da manzansa Allah ka san ka tsananta ruƙonka ga kabilun Mudar su ne kabilun najid wanda suka yi wannan Allah ka sanya musu fari shekaru na fari kamar yadda ka sanya su ga mutanen annabi Yusuf sannan kuma yana addu'a tare da wannan Allahumma jul walid ibn al-walid Allahumma ij'al rabi'a bin abi ayyash ya ambaci waɗansu sahabbai rauna raunana da aka tsare su a maka aka hana su yin hijira sai ya musu addu'a Allah ya tsirtar da su Allah ya kubutar da su daga hannun kafirai yayi wata ɗaya ji Anas yana yin wannan saboda haka wannan shine asalin qunut to wanda daga cikin sahabbai akwai wanda ba su samu wannan ba da haka sai suke inkarin kunuti kwata kwata suke cewa ma yin sa bid'a ne Abu Malik al-Ashja'i daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam dan sa ya tambaye shi yace ya abi kai sallah a bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam kai sallah a bayan Abubakar da Umar da Uthman shin ka ga suna yin kunuti sai ce ai bunayya muhdath ya dana wannan abun kirkiro shi ake a cikin addini ba shi da asali yace bid'a ne domin me domin bai san wancan abin da ana wato cewa ya tabbata ba kowa zai hukunci ne gwargwadon ilimin sa shi sai yace bid'a ne kwata kwata yin inkarin sa to in bai halci na annabi sallallahu alaihi wasallam ba to na abubakar da umar fa da usman shi ma sai yu ya zama to bai halarta bai halarce shi ya gani ba saboda me ta yaya za a yi a ce shi sahabi ne abubakar da umar idan an ce annabi sallallahu alaihi wasallam wata ɗaya yayi sannan ya daina to abubakar da umar wannan ya nuna cewa abubakar da umar ma ba su yi ba kenan ko kuwa sun yi sun bari saboda haka waɗansu suka ga yin su waɗansu kuma suka ga rashin yin su shi abu malik ya ga rashin yin su din to wannan shine abin da waɗansu waɗansu malamai suka tafi akai cewa shi al-qunut annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayin da bukata ta taso yayin da bukata ta yayin da bukatar ta kau ya dena abubakar ma ya yi lokacin da bukata ta taso yayin da babu bukatar ya dena sayyidina umar ma haka sayyidina usman ma haka sayyidina ali ma haka saboda haka dukkaninsu ba wanda ya tafi akan yin kunuti juddadu wanda yake wannan shine abinda imamu ahmad ibn hanbal ya tafi akai cewa ana yin kunuti idan wata musiba ta sauko ma musulmi da suke buƙatar agajin Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya faru da waɗancan musulmi da aka kashe da waɗancan makiya addini suka kashe su annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka musu addu'a Allah ya Allah ya rinka addu'a Allah ya la'ance su kuma ya rinka addu'a warauna na daga cikin musulmi da aka tsare su Allah madaukakin sarki ya kubutar da su to idan aka shiga musulmi suka shiga cikin irin wannan hali sai ai kunuti wanda shine zai nuna maka abin da aka ruwaito daga sahabbai domin sayyidina Umar waɗanda suka ruwaito cewa baya kunuti suna nan da yawa wanda suka ruwaito cewa yana kunuti suna nan da yawa saboda ka kaga wannan yana abin da zai nuna maka shine ya wani lokaci yana yi wani lokaci baya yi to Imam Malik da Imam Shafi'i sai suka tafi akan cewa a sallar asuba za a yi kunuti koyaushe dukkan sallar asuba to akwai riwaya da ta zo wanda ita ce madogarar Imam Malik da Imam Shafi hadithin Anas ibn Malik cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wata daya yana kunuti akan kabilu waɗansu na Larabawa sannan ya daina amma a sallar asuba falam yazal yaqnut hatta farata ad-dunya a sallar asuba bai gushe yana kunuti ba har sai da ya bar duniya saboda haka ya nuna mana cewa kenan kunutun da ya wata ɗaya yana yi a dukkan sarawati ne amma kunutun sallar asuba shi kam ko da bukata ko ba bukata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawwama akan sa wannan hadisin haka yake nunawa ko to wannan shine umdar Imam Malik da Imam Shafi kama wannan hadisin malamai ba su yarda da shi ba malaman hadis ba su inganta da shi ba saboda wanda ya wan Abu Ja'far ar-Razi Abu Ja'far ar-Razi shine ya kaɗaita da riwayar wannan hadisin daga arrabi ibn anas shi ku abu jafar razi ba irin su Imam malik bane irin su Imam malik idan duk duniya ba samu hadisi ba sai wajen shi shi kadai sai a karba saboda amincinsa da haddasa da saninsa ga hadisi to amma wanda yake ba sananne ba bai shahara ba kuma a cikin abin da ma ya sani na hadisin yana kuskure wajen riwaya sannan ya ruwaito hadisi da duk duniya ba wanda ya ruwaito shi shi ko kai ne ya za ka yi da irin wannan duk duniya ka ji mutum ya faɗo abu kuma wanda yake abin da ya sani ma wanda suka yi muwafaƙa da shi wajen faɗa shi ya faɗa nasa zai kuskure abu ɗaya ne suka ji sauran mutane su faɗe shi ta wata fuska shi ya tashi zai faɗa ta tasa fuska sai sai ya taɓa ma sauran mutane baki daya wanda yake nuna kanta yana da rauni wajen hadda to kuma sai je ya da abin da ba wanda ya ruwaito shi in ba shi ba to wannan ne ya sanya malamai malaman hadith ba su da wannan hadith ɗin ba saboda wanda ya kaɗaita da riwayarsa ba amintacce ba ne a haddarsa da saninsa ga ilimin hadisi to shi yasa a suka ce mutum ya yayi ƙunuti yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kunuti yanda kulafa rashidin suke idan bukata ta taso ma al'umma sai ayi idan ta kau sai a bari amma a dawwama kan yin ƙunuti kamar yadda wannan hadisin na Rabi' ibn Anas daga Anas ibn Malik ya faɗa wannan bai inganta ba saboda rashin ingancin hadith din to amma imam malik kamar da muka faɗa shi ya tafi akan cewa wannan sunna ne a aya mustahabbi ne kuma <clears throat> dalilinsa shine a wannan hadith din da anas dan malik ya ruwaito wallahi ta'ala a'lam wa lafzuhu lafazin wannan kunuti wato kunutun ma ba kowace duk da yake addu'a ce to amma ba addu'a ce kowace kaga dama kai ba akwai wanda aka ruwaito wanda ita ce tafi tare da cewa babu laifi a cikin kunuti kai addu'a da komai kake so kowace irin <clears throat> addu'a ce ta kunuti za ka iya yi amma akwai wanda aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda aka ruwaito daga asar ita tafi ga lafazin nan zamu karanta ta sannan sai na ambata mana madogaran wannan riwaya lafazin wa lafzuhu lafazin wannan unuti wa huwa shine Allahumma kace ya Allah inna nasta'inuka mu dai muna neman taimakonka muna neman taimakonka wato a cikin da'arka da a cikin ibadarka da da'arka da kuma a cikin al'amuran mu baki daya wa nastaghfiruk kuma muna neman gafararka wa nu'minu bik muna kuma yin imani da kai wa natawakkalu alayk kuma muna dogaro akanka wa nusni alayka alkhayra kullahu muna yaban muna kirarin yaban alkhairi a gare ka baki ɗayansa kirarin yabo na dukkan alkhairi muna yin sa a gare ka nashkuruka muna gode maka wala nakfuruka ba ma butulce maka wa nahna'u laka bin nun wa nahna'u laka ai wa nahba'u laka muna kaskantar da kai a gare ka muna wulakanta kawukanmu a gaba gare ka wa nahla'u wa nasruku man yakfuruk muna yankewa kuma muna ƙaurace ma man yafurka wanda ya kafirce maka wato muna yanke alaka da wanda ya kafirce maka kuma muna nisa muna bar wanda duk ya kafirce maka wato wanda yake nuni akan albara'a kenan bara'a bara'a ana yanka ga wanda ya kafirce ma Allah ne Allahumma ya Allah iyyaka na'budu kai kadai muke bauta ma shine bambancin kace in kace iyyaka na'budu kai kadai muke bauta ba na abuduka muna bauta maka kaga wannan in kace muna bauta maka ba zai kauje kuma muna bauta maka tare da wani ba amma in kace iyyaka na'budu to ba zai yi buka ce kuma kai kadai muke bauta ma tare kuma da wani ba zai kace wannan in kai ka kore in kace iyyaka na'budu ka tabbatar da tauhidi wato kai kadai muke bauta ma walaka nusalli kuma gare ka kadai muke yin sallah nan ma akwai hasar gare ka kaɗai muke sallah ba ga wurinka ba ga wurinka ba wa nasjud kuma gare ka kaɗai muke yin sujada wa ilayka nas'a gare ka dukkan aikin mu yake gaggawar mu da ayyukan mu da muke yi ilayka zuwa gare ka ne wa nahfid kuma ya zuwa gare ka muke yin gaggawa wajen aikata alkhairi wa sari'u ila maghfira da kamar yadda Allah ya ce wa sari'u wa yusari'una fil fil khairat suna yin gaggawa a cikin alkhairi shine wa nahfi ai wa nusra yarju rahmatak muna kaunar rahamarka wa nakhafu azabak muna jin tsoron azabarka aljid azabar nan taka wadda take ta gaske inna azabak ita wannan ita azabarka ya Allah bil kafirina mulhiq mai haduwa ce da kafirai wato azabar Allah tabbas za ta samu kafirai wannan su waɗansu sahabbai suna kiranta da al qunut surori biyu na qunuti surori biyu na qunuti me yasa ake ce musu surori biyu Allahumma inna nasta'inuka surar farko Allahumma iyyaka na Allahumma iyyaka na'budu ita sura ce abin da za su ce mata haka saboda a cikin mushaf alqur'ani ibn mas'ud ya rubuta ta sai ma ake dauka kamar wato sura ce da aka sauka a cikin alqur'ani amma ba sura ce ta alqur'ani ba bal saboda yadda suka ji ta daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka kayyade ta babu wani hadisi ingantacce da ya dangana wannan riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito ne da hadith mursal cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da yake tsine ma wa'annan mutanen sai mala'ika jibril ya sauko ya koya masa wannan addu'a yace ya bar wancan ya rinka yin wannan dama hadisin mursal ne to amma ya tabbata ya shahara daga sayyidina umar riwaya ce mashhuriya cewa na Umar ga wannan yake yin kunuti idan ya gama waɗannan sai ya ƙara da addu'o'i na neman nasara akan kafirai yace Allahumma azibil kafarata ahlal kitab Allah ka saukar da azabarka ga kafirai ahlul kitab mazuwa littafi alladina yuqatiluna alladina yukazzibuna alladina اللهم اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب الذين يكذبون بدعة الذين يكذبون نبيك ويقاتلون أولياءك وأن سكي قرية الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون نبيك ويقاتلون ويقاتلون أولياءك ما سو هنا أبو هنيرك ما سو قرية النبنك ما سو ياكر ولينك sannan kuma ya addu'a da neman gafara ga musulmi maza da musulmi mata da kuma Allah ya karfafa su a cikin cika alkawarin Allah da sauransa wanda yake nuna irin wato yana kaddamar da wannan sannan sai ya da shi da ita da kuma waɗansu addu'o'i ya shahara daga sayyidina Umar to saboda haka waɗansu ma suke cewa a wannan sayyidina Umar ne yake yi kama ba a ruwaito daga sayyidina Umar kaɗai ba sayyidina Alima ya shahara kamar yadda wanda suka sahabban sayyidina Ali daga cikin su hadda Amirul Sha'abi wanda manyan malamai wanda suka rawar tabbaci na ali sun wato cewa shi ma yana yin kunuti da irin wannan lafazin da aka rawaito daga sayyidina umar haka zalika abdullahi ibn mas'ud to idan waɗannan manya manyan sahabbai su su uku biyu daga cikin su kulafa'ur rashidin ɗaya kuma faqihi daga cikin faqihan al'umma abdullahi dan mas'ud duk suka haɗu akan wannan lafazi wannan zai nuna maka kan cewa asalin wannan lafazin daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ba su faɗa ba za a gane cewa asalin wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake saboda haduwar su akan yin sa da lafazi guda ya nuna kan cewa ba ijtihadi bane ba ijtihadi suka yi ba wajen yin wannan addu'a domin da ijtihadi ne wajen addu'a kowa zai yi irin tasa sigar ba. amma kasancewa sun lizinci wannan lafazi wannan ya nuna kan cewar asalinsa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake musamman ma da yake an samu riwaya duk da yake mursala ce tabi'i ne ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam mun san tabi'i bai ga sahabi bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sahabi ya gani dan haka idan yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wani abu an sami yanki an samu gidi tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam don bai faɗi ta yiwu daga wajen sahabi ya ji ta yiwu daga wajen wani tabi'i dan uwansa shi kuma ya ji daga wajen wani sahabi ta yiwu wannan tabi'in da ya ji daga wajensa ba amintacce bane shi yasa malaman hadisi ba sa kafa hujja da mursal in tabi'i yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani abu to suka saurara sai sun samu abin da zai shaida wajen tabbatar da wani to daga cikin abin da zai ma wannan hadisi riwaya shaida shine waɗannan riwayoyi da aka rubuta daga waɗannan fitattun sahabbai sayyidina Umar da sayyidina Ali da sayyidina Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhum ajma'in to wannan nuna mana cewa shi kunuti wannan shine asalin sa a wani lafazi na kunut da yazo wanda yake wannan tabbas daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake shine na hadisin Al-Hasan ibn Ali jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa ya rinka faɗa a cikin kunutun wutar Allahumma hadini fi man hadaita wa afini fi man afaita har ya zuwa ga ƙarshe ya ayyana amma da cewa kunutun wutar ne saboda haka Imam Malik shi bai ce a cikin kunutun sallah asuba a sanya wannan ba duk da an mutum ya sanya babu laifi kamar yadda yake a mazhabar shafi'i mutum in yi wannan a mazhabar shafi'i kuma sai ya biyar da shi da na hadisan Alhassan ibn Ali a cikin kunutun sallah asuba fa kenan duk muna magana a ƙoƙa sallah a bisa matabar imam malik da imam shafi to amma idan kuma mutum idan mutum ya tafi akan abinda imam ahmad ya rinjayar ne fa na cewa kunuti ana yin sa lokacin da wata musiba ta saukan ma al'umma shi da wata sigar mutum zai yi kunuti to shi ma al'afdal ya yi kunuti ga wannan lafazin da aka ruwaito daga waɗannan sahabbai da kuma lafazin da aka ruwaito daga sayyidina hasan ibnu ali daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sai ya ƙara da addu'a da ta dace da wannan halin idan lokacin yaƙi ne addu'a da ta dace da neman nasara da kuma samun rinjaye akan abokan gaba da watsa aniyar abokan gaba kamar yanzu halin da muke ciki da arna suke ta kulle kulle akan musulman ƙasar nan gani kuna jin cek yana ta yawo yanzu ko akan abin da ake so a yi na a ba ma namadi sambo ya zamanto mataimakin shugaban kasa ya zamanto mataimakinsa ya kowa kirista ya zamanto shi ne gwamnan kaduna shi kenan kuma shekara takwas nan gaba da za su zo shi kenan mulkin kaduna ya koma wajen kirista abinda ko a mulkin soja ba taɓa samun kirista ya mallaki kaduna ba to ne aka kwaɗaita ma aka kwaɗaita ma musulmi cewa to gashi nan za a sa wannan ya zama to shugaban kasa shi ma musulmi ne to amma kuma a ƙarƙashin wannan akwai wannan makida akwai wannan makirci kuma da shi kansa da shi kansa wanda ya zama shugaban kasa a shi a Jonathan din shi ma ana ta kiransa an ce gwamnonin kudu kudanci gwamnonin kasashen iyamurai da gwamnonin kudu kudu ga baki daya duk sun hada akan cewa sun ba shi goyon baya ta zarce hmm. to duk waɗannan irin waɗannan makirce makirce da kai da kai da ake shiga ai nawazin ne ga musulmi tunda kulli kulli ake yi domin ya zamanto cewar musulmi sai dai su zamanto wato duk da yawan da rinjayen su wajen yawa a ƙasar nan sai dai su zamanto mabiya kawai a ɗora musu a sa musu ragama a jasu sai dai su zamanto ƙarƙashin danniyar mulkin kafirai tunda hatta abin da yake duk wani abu wanda yake duk wani abu wanda yake sauran musulmi na sauran duniya ko da ba su da yawan ko da ba su ne suka firin jaye da yawa ba ana tabbatar musu da haƙƙinsu banda a Najeriya banda a Najeriya domin su a a kafirin Najeriya wato babu wanda yake bai san adalci bai san yin adalci ba da yin kara da ya kana irin kafirin Najeriya duk ran ya samu dama kamar yadda Allah ya sifanta su duk sauran kafirai haka suke to su sauran kafirai suna yi da dabara ba sa bayyanawa amma su kuwa ro kafirci ne yanda Allah madaukakin sarki ya bayyana su a tsagwaron su to haka suke in yastafukum yakunu lakum a'da haka Allah bai in suka samu nasara a kanku za su za su zamanto miyagun makiya a gare ku duk randa kafirai suka samu rinjaye akan musulmi muna gani ai mulki shekarun mulkin ubasanni muna gani tana ne su suke bayar wayan mutanen da suke can amma ba su bayar ba sai sun yi ai saboda su halin kafiran ne to a shahidai irin wannan to idan addu'ar za sai addu'ar da ta dace da irin nazila irin halin da musulmi suke ciki irin halin da musulmi suke ciki a nan ya ce a cikin kunutun a yi ta sirran a asirce nan ma haka imam malik ya tafi a kai a asirce domin asali a cikin addu'a asirtawa ake yi to amma abin da aka rubuto daga sahabbai daga cikinsu daga sayyidina umar da sayyidina ali bayyanawa suke shi yasa ne ma aka shi yasa ne ma har aka haddace waɗannan lafazza dan bayyanawa suke yi sayyidina umar ya kasance yana yin kunuti da wannan lafazi hatta waɗanda suke sallah a baya a sauran ƙarshe su zamanto suna jin abin da yake faɗa saboda haka a nan wajen ma idan mutum ya bayyana babu laifi saboda ya tabbata daga cikin fi'ilin sahabbai duk da yake shi imam malik zaɓinsa mutum ya yi a asirce mutum ya sannan bigiran wannan kunuti nan ya tafi akan cewar bayan an gama kira'a kafin ruku'u ko bayan kira'a kafin ruku'u a cikin mudawwana imam malik ya ce duk kunuti ko kafin ruku'u ko bayan ruku'u kullu zalika wasai kowanne ya halatta idan ka yi kafin ruku'u ya yi in ka yi bayan ruku'u ya yi amma imam malik fi hasati nafsi akan kansa shi ya fi so ya rinka yi kafin ruku'u kamar yadda haka aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam al-qunut qabla ruku' an roito an da al ba ba'da ruku dubiyan an roito daga annabi sallallahu alaihi wasallam duk da waɗansu mutane sun yi kokari su tafsiri su jam'i su ce idan annabi sallallahu alaihi wasallam qunutun da yake yi na addu'a ne akan waɗansu mutane akan samun nasara akan waɗansu mutane to yana yin qablar ruku ne amma idan qunut ne wanda yake na mutlaqin addu'a kamar na wuturi to ba'da ne wannan wasu malamai sun tafi zuwa ga wannan tafsir din amma sahihi shine kowanne mutum yayi babu laifi ya ga daga cikin a hikimar da imam malik yake zaben yin kunuci kafin ruku'u saboda waɗanda suka makara wajen sallah su zo su samu raka'ar ƙarshe domin shi kunuci din tsawaita karatu ne don haka ne ma ake ƙaddara cewa ya kamata ya zamanto tsawonsa kamar idan sama'un shaqqat kamar tsawon karatun idan sama'un shaqqat kamar karatun a sura a sallar isha kenan a raka'a ta ɗaya ko raka'a ta biyu bal imamu ahmad ya ce in ya idan ya tsawaita sama da haka yafi domin daga cikin hikimar shine mutane da suka ba suka makara da sallah asuba ana yin lokacin tashi daga bacci ko da mutum ya tashi daga bacci ya ji ana sallah wataƙila har ya yi alwala ya zo masallaci ya samu liman bai yi ruku'u ba saboda albarkacin unuki zai sanya tsaraka a ta biyu ɗin ta ɗan yi tsawo sai ya zamanto waɗanda suka zo a makare su ma su samu a samu wannan raka'a wannan yana daga cikin wato hikimar yin kunuti kafin ruku'u in ka da bayan ruku'u ne kaga mutum ba zai samu ba da akwai matsaloli guda biyu wanda yake nan bai ambace su ba shine ana daga hannu a ruku'u ko ba a daga hannu a kunut ko ba a daga hannu bai ambace su bai ambace su ba anan amma abin nan a sauran tafan malikiya an bata cewa ba a daga hannu duk da yake ya tabbata a cikin filin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna daga hannunsu bal na umar an ce yana daga hannunsa sosai wajen yin kunuti har ana ganin ma wato hamatarsa haka zalika sayyidina ali haka zalika aka rawaito daga abdullahi dan abbas duk suna daga hannunsu ta hayar addu'a wajen yin kunuti waɗansu an rawaito suna daga hannun daidai zuwa kirjinsu waɗansu kuma an rawaito kan cewa suna daga hannun nasu sosai wato har su har wato dantsansu ya dagu har a nan ganin su matsala ta biyu shine yayin da liman ya bayyana addu'a a cikin kunuti shin ma'amumi zai iya cewa amin ko ko ba zai iya cewa amin ba shi ma tasa addu'a zai yi ta kunuti shi ma wannan a a babu wani malam bai ambace shi ba a cikin wannan littafin to amma shi ma riwayoyi na ayyukan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun nuna cewa yayin da sahabban nan suke yin addu'a musamman an rito daga sayyidina Umar da sayyidina Ali da Abdullahi dan Abbas yayin da yake gwamna a Basra yana musulmanci suna addu'a a kunuti da an rito kan cewa mamu da suke sallah a baya suna yin ta amini bal Abdullahi dan Abbas ma ya kasance na umarta su da cewa yayin da suke ji yana addu'ar kunuti su rinka cewa amin domin sai ya zama tukan kan cewa kamar an haɗu sun haɗu ne gabaki ɗaya a cikin yin addu'a sun haɗu gabaki domin yayin da mutum yake cewa amin a ga da yake ga wanda yake addu'a tamkar gabaki ɗaya su sun yi addu'a ne ɗaya daga daga cikin hujjar da take nuna wannan shine abin da ake ruwaitowa na cewar yayin da Allah ya ce ma annabi Musa da annabi Harun qad ujibat da'awatukuma fastaqima wa la tattabi'an sabila alladhina la ya'lamun ya kai annabi Musa da Haruna qad ujibat da'awatukuma an an amsa addu'arku kaga sai aka ce addu'a su su biyu alhali kuwa annabi Musa ne yake cewa annabi Musa da yake addu'a annabi Harun kawai amin yake cewa sun ce babu nakali babu hadisi sahihi da ya nuna wannan ibnu kathir ya ambaci wannan amma ba tare da ya ambaci riwaya da ta zo akan wannan ba saboda haka wallahu ta'ala a'lam amma dai ayyukan sahabbai sun ishe mu madogara akan cewa yayin da liman yake yin addu'ar qunut yake bayyanawa to ya cancanta ga mamu su kuma su rinka cewa amin sai ya zamanto kan cewa sun haɗu a cikin yin addu'a saboda su kansu suke cewa amin din suna ce ma Allah ya amshi ya karɓi wannan addu'ar da ake yi ne ah. na'am والدعاء بعد التشهد الثاني daga cikin mustahabban sallah akwai yin addu'a bayan tahiya ta biyu a tashahhud ath-thani bayan tahiya ta biyu yin addu'a mustahabbi ce eh, da malam ya ce addu'a ba'da at-tashahhud ba'da at-tashahhud al-akhir bayan tahiyar ƙarshe da zai fi saboda sallar da take ba ta da tahiya sai ɗaya fa kaga sai a ɗauka kamar ba za a yi addu'a ba ke sai idan sallah ne tahiya biyu ce tahiya ta biyu ita ce za a yi mata addu'a a ana nufin dukkan tahiyar da daga ita sai sallama to yin addu'a bayan wannan tahiyar mustahabbi yin addu'a bayan tahiyar da yake daga ita sai sallama mustahabbi saboda haka mai sallah shi shi kadai a sallan nafila da liman a sallolin farilla ko sallan nafila da mamu a sallan farilla ko sallan nafila dukkan tahiyar da ya yi kafin ya sallama to zai yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan salatin mustahabbi ne sannan bayan yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma zai yi afwan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sunna ne eh, sannan bayan yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma yayi addu'a dalili hadisin abdullahi dan mas'ud da annabi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya mana tahiyya eh, yana a cikin a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ثم ليختار ثم ليختار أحدكم من الدعاء أعجبه sannan ɗayan ku ya zaɓi addu'ar da ya fi so sai ya roƙi Allah da ita kaga sai yace min addu'a'i a ajabahu addu'ar da ya fi so yana daga cikin wanda take da muhimmancin mutum ya addu'a a wannan bigire da shi abinda aka rito annabi sallallahu alaihi wasallam yana da dawwama akai bal yayi umarni ma da da ayita cewa idan mutum ya zauna a cikin tahiyyar karshe to falyasta'iz billahi min arba ya nemi tsarin Allah daga abubuwa guda hudu ya zo a hadisin Aisha ta ambata bayyana wannan shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsarin Allah daga abubuwa guda hudu yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa min fitnatil qabr wa a'udhu bika min azab jahannam wa a'udhu bika min fitnatil masih dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat Allah na neman tsarin ka daga azabar kabari ina neman tsaronka daga azabar jahannam ina neman tsaronka daga fitinar masihu dajjal masihu uh, wato fitinar dujal ina neman tsaronka daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa waɗannan abubuwa guda hudu a wata riwayar an ƙara da fitinar qabr bayan azabar kabari da kuma fitinar kabari fitinar kabari ita ce wato tashin hankalin tambayar kabari kabari da kuma tambaya wadda Allah ne kadai ya santa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗanda suke cikin kaburburan su duk wanda ya shiga cikin kabarinsa za a fitne shi da fitina irin kwacin fitinar masihu dajjal ga wanda suke a bayan kasa fitinar dujal babu fitina da ta kai ta tun daga Allah tun daga halittar annabi Adam har Allah ya nade kasa babu fitina da ta kai ta annabawa dukkan sai da suka gargadi mutansu daga mutanen su daga fitinar dujal sallallahu alaihi wasallam yace in yana cikin yana cikin al'ummar ta dujal ya bayyana to shine kariya ga kowa amma idan baya cikin ya bayyana to kowa ya takasa kowa ya nemi kariyar kansa to daga cikin abin da zai bada kariya din shine wannan addu'a bayan kowace sallah kafin sallolin nan guda biyar kafin kai sallama in ma za ka yi wata addu'ar da kake so din to amma ka kaddamar da yin wannan addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar sannan sauran kuma za ka iya yin addu'an nan za ka iya in an fito a yi ta da larabci kuma an fito a yi yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar daga cikin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar akwai wannan yana karawa a wani hadith din na Aisha a wannan bigiran Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'tham wal maghrab Allah ina neman tsarin ka daga laifi da bashi har Aisha take cewa ya Rasulullah kana yawan addu'a na Allah ya tsare ka daga bashi saboda yake eh Aisha saboda shi bashi wato idan a a a yana sanya yana sanya mutum damuwa a cikin rayuwa a da dai kuma ƙarin ban riƙe ƙarshen hadith ɗin yadda ya bayyana mata hmm? na'am Ba shi yana sanya mutum ya zamanto yana yin ƙarya kuma yana saba alƙawari na'am to <clears throat> wanda ya nuna cewa shi ma wannan ana iya kara shi a cikin yin addu'ar da kuma addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa Abubakar istighfari ne inni zalamtu nafsi dhulman katira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antar innaka antal ghafurur rahim shi ma yana daga abin da yazo na addu'a da mutum zai yi a wannan bigirin to yi wannan addu'a mustahabbi ne idan mutum bai yi ba babu sujudu sahwi a kansa kamar yadda sauran abubuwan da muka ambata na su kunuti da cewa amin idan mutum bai yi ba babu wato a babu abin nan a kansa babu sujudu sahwi a kansa وتقديم يديه حين يهوي بهما للسجود على ركبتيه وتقديم ركبتيه على يديه عند القيام da gabatar da hannuwansa yayin da yake faɗuwa zai yi sujada ya gabatar da hannuwansa ala rukbatayhi kafin gwiwoyinsa wa rukbatayhi ala yadayhi inda ya kuma gabatar da gwiwoyinsa wajen dagowa kafin hannayensa yayin da zai tashi wannan mustahabbi ne wannan hay'ar wajen yin sujada da wajen ɗigowa daga sujada miƙewa tsaye daga sujada wannan yana daga cikin mustahabbai wato idan mutum zai yi sujada ya fara sanya hannunsa kafin ya sunkuya da gwiwarsa ba ya sunkuya da gwiwarsa ba sannan ya sa hannayensa wannan haka an zo a cikin sifar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam daga hadisin abdullahi dan umar kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da shi a hadisin Abu Huraira akwai wanda suka ruwaito akasin wannan hadisin Wa'il ibn Hujr cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana gabatar da gwiwoyinsa kafin hannayensa wajen sujada wajen ɗagowa kuma yana ɗaga hannayensa kafin ya ɗaga gwiwoyinsa wannan hai'a wannan hai'a ya zo a cikin hadisin wa'il ibn hujr to amma malamai sun raunana wannan wannan hadisin saboda yana daga cikin abinda wani daga cikin masu riwaya da ake ce masa sharif ibn abdullahi nahai alqadi ya shine kadai ya ruwaito wannan ya saba sauran mutane da suka ruwaito hadisin su ba a haka suka faɗa ba yana daga cikin misalin da ake cewa na alhadithul maqlub wanda aka kallaba shi wato saboda an ambaci da hannaye da gwiwoyi kuma an ambace su a wuri biyu saboda haka a wani maimakon kaga idan ka kallaba hadisin wajen tasowa wajen tasowa an ce hannu kafin gwiwa a wajen wajen sauka an ce hannu kafin gwiwa ko wajen tasowa gwiwa kafin hannu shi kuma wancan sai aka sa wajen sauka gwiwa kafin hannu wajen tasowa hannu kafin gwiwa saboda ka kaga kalbi ne yayi ya sanya wannan a wajen wancan ya sanya wancan a wajen wannan to ya ɗaya daga cikin misalan hadithul maqlub ta malaman hadisi suke gano wannan in suka tattara riwayoyin hadisi sai su gano wanda ya kusura kowa ga abin da yake faɗa shi kuma sai ya faɗi wani abu haka ne a wannan kwakwalwar ce ta ɗan abin nan to musamman shi sharik ibn abdullahi al-qadi an-nakhai babban malami ne babban malami ne na hadith sai aka yi masa alƙalin sai aka yi masa babban alƙali da aka yi masa babban alƙali mun sai san sha'anin harkar alƙalanci sha'anin harkar alƙalanci za ka je ka dukufa kan warware rigima da jin ƙaran masu ƙara babu lokacin da za ka je ka ɗauki littafi kai muradi an karatu saboda haka wannan sai ya sanya shi sai ya haddasa ta rikici abin da ya sanya sai ya so manta saboda me saboda baya rigijin baya nazari shi ko ilimin shi ko ilimi ba wanda ake masa wahayi da karatu ne dole sai ka karanta dole sai ka karanta to in mutum ya zamanto yayi nisa da littafansa baya karantawa ya dogara kuma da haddarsa ya ci gaba da riwaya ya dauka ya dauka yanzu kamar da ne to sai sha mamaki sai almajiransa sai su koma ganowa cewa malam fa dafa ba haka yake faɗa ba <laughs> to wani idan yayi haka ƴaƴansa in yana da ƴaƴa ko wani makusata ta kusa da shi suka gane to sai su ce duk ran da ɗaliban hadisi suka za su yi waya sai su ce ku tafi mashugul ba shi da lokaci sai ku kori mutane saboda za su je su tona masa za su je za su je su tashi tona maka kanta asiri ne ko ka san malaman hadisi daga zarar sun ga ya so masu kuwa sai su ce kai wani fa wani fa kula da shi wajen riwaya ta'rif wa tunkir ya so zaman tuwa haka haka kuma dole wannan saboda saboda kada a kada a kuskure wajen riwayar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka duk magana ta yaɗu a ko ina sai ya zamanto cewar har shi ne za ga mutum ya shahara da cewa ya zamanto da'i to irin wannan tana faruwa to shi shari'a yana daga cikin wannan abin da ya same shi da ya alƙalanci sai ya zamanto yana daga sai ya zamanto kan cewa riwayarsa a sai rauni saboda rashin kula da muraji muraja'al tafai annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yana cewa idza sajada ahadukum falyuqaddim yadayhi qabla rukbatayhi ولا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه yace idan ɗayan ku ya zo sujada kada ya sunku kada ya durkusa kamar yadda raƙumi yake durkusawa wal yaba'a yadayhi qabla rukbatayhi ya sanya hannayensa kafin gwiwoyinsa ya raƙumi yake sunku ya yake durkusawa da gwiwoyinsa gwiwoyinsa yake so mai miƙar yake so mai sa su a ƙasa eh, ko ba haka ba wani hannayen kuma da suke gaba suna tsaye sannan idan gwiwoyin sun sauka ta baya ya sauka ta baya sannan sai gaban ya sauka to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku yi haka duk wani hay'a ta dabba annabi sallallahu alaihi wasallam yana hana mu yin a cikin sallah yace idza idza sajada ahadukum fala yafrush iftirashal kal kada ya shimfida hannunsa irin yadda kare yake shimfida hannunsa wajen sujada yace wala yaltafit iltifata sa'alab kada ya waiwaye irin waiwayen jila wala yabruk kama yabrukul ba'ir kada ya durkusa kamar yanda raƙumi yake durkusawa duk wannan hay'a ce ta dabbobi annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin sallah kada mutum ya irin haka saboda haka wannan sunna ce idan mutum ya zo ya so masanya hannunsa kafin goyinsa wajen tashi ya miƙar da guwoyinsa kafin hannayensa ya miƙar da guwoyinsa kafin hannayensa <clears throat> sawa'un nan ya yi shiru akan cewar zai yi jalsatul istiraha ko ba zai ba sawa'un wato zai tashi ne daga sujada ko zai tashi ne daga zama in ya zai tashi daga zama shi ma ya koma yana zaune sai ya koma ya sa hannunsa a ƙasa ya ɗaga gwiwarsa sannan ya ɗaga hannayensa ba yana zaune ɗin ya miƙe da hannayensa akan gwiwoyinsa ba ya ɗaga hannayen nasa sannan ya miƙar da gwiwoyin nasa a ba haka je ba wannan shine suna kamar da ya zo a cikin wannan hadis na Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu ina ganin sai mu tsaya a nan wajen kenan insha Allah sai darasi na gaba insha Allah sai mu tashi wa abdul khinsir sifar zama wato wajen ya mutum zai da dan yatsansa a cikin sallah Allah ta'ala a'lamu sallallahu alaihi wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amsa tambayoyi kamar guda uku na'am wa alaikum assalam na'am سيدر اللهم إني أعوذ برباك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك wannan ah, ta zo a cikin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama wuturi bayan ya yi sallama daga wuturi in annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama wuturi yana cewa ah, subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus a lokacin sai ya dauka muryar sai ya ce rabbul malaikati war ruh sannan ya ce allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika minka la uqsi sana'an alayk anta kama asmaita ala nafsi ah, sannan kuma ta inganta yinta a cikin addu'ar sujada Aisha radiyallahu anha ta ruwaito cewa wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam ta neme shi bata gan shi ba sai ta ɗauka ko ya tafi cikin wajen waɗansu daga cikin ‘yan uwanta ne mata sai ta soma shashafawa sai hannunta ya faɗa kan kafarsa sai ta na Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhati yana wannan addu'ar a ranar sujada saboda haka wannan ya zo a cikin sujada amma wajen addu'ar kunuti la'alla za eh, eh, ka watakila eh, abin nan mai tambayar ya lura cewa limaman harami dukkan cikin addu'ar kunutin da suke yi na wutiri na tarawih sai sun sa wannan addu'a eh, sai sun sa da ita eh? a cikin hisnul musulmi ma ya ambace ta ya so ya so to wataƙila akwai riwaya wanda yake ni ban sani amma ni dai sani na da riwayoyin da suka zo na wannan addu'ar wayannan wurare ne guda biyu ban ga inda ta zo ba a cikin kunuti kuma amma duk da haka yana da uh, insha Allah wataƙila ta tabbata ne a wata riwaya wanda yake ban sani ban san ta ba na'am yayi da ya nemi tsari da waɗannan wanda suka zo domin kaga akwai ma fa daga cikin malamai da suka ce wajibi ne ma yin addu'a da waɗannan lafuzan guda hudu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo al ta zo da umarni ibnu hazm ya ce wajibi ne idan mutum bai yi ba ya saba ma Allah to amma wannan kaunin nasa ba shi da karfi saboda umarni ya da annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da asalinsa sunna ne asalinsa mustahabbi ne asalinsa cewa mutum ya zaba abin da yake so na addu'a to sallan sai ce ka faɗi wannan wanda nuna kan cewa tunda asalin abin an baka zaɓi ba dole bane amma dai mutum ya yi da wannan sigar ya fi muhimmanci mm. na'am in ya samu hali ya yi da waɗansu sigar fa bi hawa ne in ko ba haka ba sai ya zamanto cewar a in kuma ya tsagaita akan wannan ma shine babu ne na'am ka kunna abar don mutane su ji Eh? eh wanda mai risala ya ambata ko a bai inganta ba babu abin da ya zo akan wannan bai inganta mutum in ya tsaya wa shaɗu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa shaɗu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shikenan hmm. sai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam amma sauran abubuwa din wannan bai inganta ba hmm. na'am alaikum sa'a akwai wanda ya riga ka tukuna bismillah na abiya take ce na wata nan kafin sallama ne allimni du'an ad'u bihi fi salati haka yace ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai na Abubakar cewa ya rasulullah koya mun addu'a da zan rinka addu'a da ita a cikin sallata a cikin sallata kuma shi imam bukhari da ya shi kawo addu'o'in da ake yi kafin sallama wato bayan ta tahiyyar karshe sai ya kawo wannan a ciki saboda mafhuminta cewa wannan ya ɗaya daga cikin bijiranta na'am a ina ne tambaya wanda ya fara to shi ke wata kila amsa tambayar ta to subhanakallahumma bihamdika nashhadu alaikum assalam kafa hujjar su da wancan hadisin ba kai mutum ka samu jan'i sannan ka je ka samu wani jan'i ka sake yin wani jan'i ya yi sallah shi kadai sannan kuma daga baya ya zo ya samu jan'i sai ya maimaita eh wannan ai ba hadisin mu'az ne hujjarsa ba akwai hadisin akwai hadisin wannan mihjar wanda amir sallallahu alaihi wasallam yake cewa إذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى المسجد فليصلي مع الإمام فإنها له نافلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أنت ينكي صلى أجدنك إذا صلى أحدكم في منزله أو في رحله هو مسوكنك ثم أتى المسجد سنيذ مسلاتي فليصلي مع الإمام فيصلى كعرج الإمام فإنها له نافلة بمدافع من نافلة أجريش amina ne annabi sallallahu alaihi wasallam yi sallar asuba a masallacin khayr bayan an yi sallama sai ga waɗansu mutane su su biyu suna zaune su ba su sallah ba sai ya ce a kirawo su faji'a bihima tar'udu fara'isuhuma aka zo da su naman kafada yana makarkata saboda tsoro ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ma mana'akuma an tusalliya ma'ana me hana ku sallah tare da mu hmm? alastuma muslimai ku ba musulmi bane suka ce bala ya rasulullah ai mu musulmi ne qad sallaina fi rihalina mun riga mun yi sallah a gida to sai ya ce musu wannan wannan ba hadisin mu'az ne asalin wannan ba idan kai sallah kai kai kadai a gida sannan sai ka zo masallaci sai ka tara ana sallah to mustahabbi ne ka shiga ka sake sallah sai ta zamanto maka nafila fa innaha lahu nafila za ta zamanto masa nafila shi ku hadisin mu'az ya riga ya yi sallar jama'a ne sannan ya je sake wata jama'ar asali in mutum ya sallar jama'a baya zuwa ya sake wata sallar jama'a domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a sallar farilla sau biyu a rana ɗaya kai sallar isha ka sake koma ka je ka sake wata sallar isha shi hadithin mu'az akwai haja saboda makarantar alkur'ani ne ko mutanensa suna buƙatar liman shi kuma baya so ya rasa samun alkhairin sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan maslaha biyu za ta samu ya fi duka ka samu ɗaya ka kyala ɗayar kaga yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam maslaha ce ya je wa mutanensa sallah ya ɗauki nauyi na al'umma saboda shi ne yake da karatun alƙur'anin da zai iya musu da mahaddacin alqur'ani ne mu'az saboda yana da wannan mizan maslaha ce inda za a rinjayar da maslahar inda za a rinjayar da guda ɗaya wacce ce take ya sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya je wa mutanensa sallah eh haƙƙin jama'a za a duba sannan su gari annabi sallallahu alaihi wasallam ta fulada ta yi ta da a gare shi eh, amma kuma can ya je ya ɗauki nauyin al'umma a unguwarsu ya tare wata maslaha ta al'umma wannan ba maslaha ce za ta tsaya a kansa ba za ta yi ta'adda zuwa ga wani ka'idan musulunci dukkan maslaha wadda ba kasira ba muta'addiya ba za ta tsaya akan mutum ba za ta kai zuwa ga wani a kaddamar da wannan maslahar bisa wanda kai za ta tsaya a kanka shi ya je ya tsaya ya sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam maslaha ta ce shi kadai amma ya zo ya sallah tare da mutane maslahar ta ce da kuma maslahar al'umma saboda haka wace ce tafi waccan tafi to amma da ka da ya zama to dole sai yayi tarjihi idan babu idan idan za a iya samun maslahar guda biyu ga baki daya to shikenan ka hauta da jami'i sai a ka hauta da tarjihi sai san kaida malamai suke cewa al-jam'u aula min at-tarjih <laughs> kaga nan ma ta shigo a rama wato aljamu shine ka hada dalilai guda biyu ya fi bisa ka ɗauki ɗaya ka bar ɗaya saboda ka hada maslaha guda biyu ya fi bisa ka ɗauki ɗaya ka bar ɗaya maslahar guda biyu shine ya samu maslahar kansa ta sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya samu maslahar al'umma ta ɗaukan wannan nauyi na'am in jam'i ba zai yi ba sai ai tarjihi to ai shine muka ce a nan wajen jam'i zai yi zai iya hada ya samu maslaha guda biyu saboda haka asali ba a na ba a sallar farilla ba a maimaita ta in ba da wani dalili ba in ka samu sallar farilla a jama'a kamar alal misali kai sallar kai sallar azhar a masallacin a abin nan a masallacin a wannan masallacin su malam jabir kaga ba masallacin juma'a bane sai ka zo sai ka ganin wajen ma sai ka ganin ba kai sallan magariba a can sun yi da wuri za a yi karatu kai ko dama kana so ka zo nan kai karatu kana za sai ga ana sallan magariba to za ka shiga kai sallan magariba tunda yanzu ka zo masallaci to tunda ka samu jami'i ne a can babu dalili da za ka sake yin jami'i domin aka ce za a yi haka sai ya zama to an samu tasalsul in nan din ba ka tafi ka je ka sake samun wani masallaci shi ma sai ka sake yin sallah haka ma an kaje ka samu wani can ma sai ka ce zaka sai ka zama to ina ne eh, abin eh, ina eh, ina na ne neman sallah kenan <laughs> saboda haka wannan amma in akwai bukata kamar halin mu'az to shine sai mutum ya zama to ya maimaita shi in babu laifi إذا هلتا kai in zai sallah kai kai kadai kaga waɗansu mutane suna jami'i ka shiga kai sallah tare da su sawa'un jami'i ne na farko ko kuma jami'i ne na waɗansu wanda ba su samu sallah ba su suna yi shine yake shi yasa domin annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ya tara an yi sallah zai sallah shi kadai sai ce wani ya tashi masa sadaka ma'ana ya sallah tare da shi domin ya samu ya samu masa ladan jami'i wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih nabina muhammad kafin mu tashi da Allah ina janyo hankalin yan uwa da mulzimci addu'a sosai ga wannan ga musulmi da addinin musulunci a wannan kasar ta mu saboda an shiga cikin wata marhala wato da makiyan mu a suna sun haɗe sauyin su baki ɗaya mu ko musulmi da araraba muke ba mu da shugabanci babu wanda zai faɗa a aji babu wanda zai kirawo wani a sanya shi ya danna maslahar kansa domin maslahar addini a tilasta shi ya yi in ko bai yi ba ya zama to a mai da shi saniyar ware wannan abubuwa na rashin gata sai daɗa ƙaruwa suke a gare mu to babu wanda babu abin da zai agaje mu sai na farko tukuna addu'a sannan aiki domin maganin wannan mm. <clears throat> a masu kokari na yin kokari to amma babban abin da ya kamata a yi shine addu'a kuma a cikin halin irin wannan muna da kyakkyawan koyi ga annabawan da Allah ya ce mu koyi da su annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowanne daga cikin su Allah ya ce laqad kana lakum fihim uswatun hasana kuna da kyakkyawan abin koyi a gare su annabi Ibrahim lokacin da ya fuskanci wuta da aka jefa shi a ciki hasbunallahu wa ni'mal wakil yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin shi ma da aka zo aka yi masa barazana da yawan da yawan kafirai a kansa shi ma hasbunallahu wa ni'mal wakil yayi kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya ruwaito a cikin Bukhari saboda haka wannan a ya kamata mu yawaita yin wannan addu'a addu'a ce kuma zikiri ne hasbunallahu wa ni'mal wakil eh, masu azumi na litinin da alhamis da azumin kwana uku da ma masu azumin annabi dawo in sun zo buɗe baki yi wannan hasbunallahu wa ni'mal wakil ce ma al'ummar mu addu'a bayan sallah yawaita yin wannan zikiri da lokacin da masu tashi dare su yawaita yin wannan zikiri din suna addu'a ga addinin musulunci da kuma al'ummar mu kan Allah madaukakin sarki ba mu nasara akan makiyan addini Allah ba mu nasara akan kafirai Allah ba mu nasara akan kafirci waɗanda kuma suka tsaya akan taimakon addinin sa Allah ya karfafa su ya ba su nasara wanda kuma suka dage akan wato neman yin makaru da makirci ga waɗanda ga addinin musulunci da kuma musulmi da wanda suke taimaka musu a cikin munafikan musulmi su kuma Allah ya karya Allah ya karya su dukkan kullakullan da suke Allah ya sa su kullu halakasu su kulla su kulla rusa kansu kamar yadda malam kamar yadda ake addu'a Allahumma ij'al tadbirahum fi tadmirihim dukkan tsarin da suke yi da kullakullan da za su yi zaman to kulli ne suke yi akan su rusa kansu ya kamata mu yawaita waɗannan addu'a da Allah musamman mu rinka taharri din mu rinka karra dan lokacin ijaba saboda muna cikin wani hali da hakika muna buƙatar mu dukufa ga baki ɗaya al'umma ta tashi tsaye kamar yadda musulmi suka yi lokacin yadda tatar suka shigo Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yake cewa to al'ummar nan fa ta faɗaka masu addu'a sun tashi a wuraren karatu an tashi a masallatai an tashi ya faɗa yana faɗa ne da halin da al'umma take ciki amma kuma domin ya janyo hankalin al'umma kan a tashi tsaye to lalle wannan lokacin da ya kamata mu tashi tsaye kuma Allah ya agaza mana Allah ya taimaki addinin sa Allah ya taimaki masu taimakon addinin sa Allah ya sanya mu a cikin masu taimakon addinin sa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا